الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أكرمنا الصواب وجميع الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da da muna wannan masallaci taimiyya domin ci gaba da karatun malaka film bayan hutun azumi muna roƙon allah da an shi dukkan ibadun da muka gudana tun daga farkon azumi har zuwa yau inda kurkuri Allah ka yace mana yan mu waɗanda mu gidan gaskiya da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu Allah ya mun a aya ta hamsin da takwas cikin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 كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاد فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له هو العزيز الحكيم وإن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى عند الله كما Idan آدم إذا كنت ta ba mu cikakke game da yadda aka samar da annabi isa alaihi wannan ya sa mabiyan annabi isa suna ce masa allah inda suna da hankali ko tunani ko hangen nesa annabi isa ya zo gab da ƙarshen annabci gaba ɗaya ne tunda shi ne annabi na kusa da manzon ƙarke to duk annabawan da suka gabata da manzannin da suka gabata shekaru amu amu Allah dai ya san iyakansa suna nufin ba Allah kenan ba a haifi Allah ba sun suka ce babu Wa ke tafiyar da abubuwa ke tsara abubuwa wace gudanarwa Sun suka ce da shi a shi yi saba Allah ba ne dama ba Allah ba ne to hafari imuna matsalar nisa misalin annabi isa wajen samar da shi a rayuwa inda Allah wajen iko da kudura da jama'a ta Allah jalla jalaluhu kamar bali adam kamar yadda Allah ya samar da annabi adam ne idan annabi isa alaihi salam Allah ya samar da shi ba da mahaifi ba sai mahaifiya to annabi adam alaihi salam Allah ya samar da shi ba mahaifi ba mahaifiya idan akwai wanda ya fi cancanta inda cancanta ce a ce masa Allah da fi adam ne amma ba mu taɓa ji a tarihin annabci da tarihin risala daga Allah ba mu taba jin mutum ɗaya ya fito ya ce adam alayhi salam Allah ne ba wannan yana nuna tsimu wannan tsara kuma ai hawa ita kuma an samar da ita ba kowa daga sashen jikin adam mace ta haihu ya ji mamaki ko na namiji ya za an ce mata alliya ba mu taba ji ba kawai wata hikima ce ta ubangiji ya nau'anta halitta ta hanya hudu adam ba uwa ba hawa'u daga jikin adamu ba uwa isa daga jikin mahaifiyarsa ba ruwa sauramu mu ya mun kuma da uwa da uba domin a nuna maka allah na iya komai halitta min du'a'ahu Allah ya halitta annabi Adam daga ƙasa da ubaya uwa. bayan Allah cikin kuduransa ya halicci annabi adam ya ɗibi koran halittarsa sai ya kwafa da ruwa min tsinin lafiya ƙasan da ya kwafa har tana danko saboda ta sha juyi daga nan min salsalin min hamashin matsaloli bayan ta taku ta kwaku har ta soma canza ƙanshinta ya kai mutum mutuminsa ya rushe ƙan ƙanan allah ya tufatar da shi abin da ke jikin ɗan adam na farko da tashi da tsoka da fata da dukkan dai abubuwa na halitta sannan ya koma masa da rayuwa subhanahu wa ta'ala kuma qala lahu kun fayaqul sannan Allah ya ce masa zama ɗan adam mai jini da tsoka mai rayuwa a domin kasa adam ya kasance kamar yadda Allah ya so ya kasance wannan ita ce bayani ko shi ne bayani na hakika alhaƙon mace tabbatacciyar gaskiyar halittar adam da isa nan bayani da ubangijinka fala takun min al-mumtari kada ka taba zama cikin masu kokon zuwa shakka game da samar da isa ta hanyar kun faya kun samar da adam ta hanyar kun faya kun samar da sauran halitta duka ta hanyar kun faya kun فمن حاجك فيه wanda da yi maka jayayya game da samar da annabin isa ta wannan hanyar ya ce maka dan allah ne min ba'adi ma ja'aka min al bayan tabbataccen ilimin da ya zo gare ka daga Allah jalla jalaluhu cewa mai jayayya ga alawu kudu kudu kudu mai abin da ake ce ma tsarin mubahala mubahala ita ce ka ce baki na ce bari kuma kowa yana da ganin shi ke daidai daga allah hujjarsa kaskantar da kai mai tazamuki mai kushuhi ba wuce allah allah ya tsine ma mai karya ya hallaka mai karya ya dagamta ga mai karya na zuwa ina idan za mu yi da mu da ku mu kira mu, wa abuna akun kuma ku kira ku kwanku da kwankwatanku wa nisa'ana mu kira matanmu wa nisa'akun ku kira matanku wa anfusana wa anfusakum mu zo da kanmu ku zo da kanku mu haɗu mu koma ga Allah mu kaskance da kai ga Allah sun manamta ne sannan mu yi halar mu ba halaje mu roƙi Allah fa naji Allah a nakan lahi alal dina mawaki Allah ya sanya tsinuwa da tsebewan albarka da nisan da barin rahman Allah da mai karya tsakanin mulo nan ya kira kamar yadda za mu gani cikin kisan zama na jama'a sai ɗayan ya dubi ɗayan ya ce wallahi ku dube shi da kyau kuskan masu gaskiya ne kuma ba wanda zai duba hala da wani annabi ce ya allaka sai suka nuna Allah ce inna haza lahu wal qasasul haq lallai abin da muke gaya maka tabbaci hakika shine kistoshi na gaskiya ba ba a ciki ba wasa da ciki na karya isa ba allah ba ne bawan allah kuma min ilahin ba wani abin bauta wanda ya cancanta a samu sakamako mai kyau in an bauta masa illallah sai allah tsaya وجاءتي ميمن اتجل فتكلف فوجاءتي اولى دخول من ضروره مثلنا ثم اتي وان الله هو هو العزيز الحكيم للي الله سبحانه وتعالى في من yi ga gano kuma mai cikakkiyar fa in tawallau idan har yanzu suka bijire suka iyadda fa gaya musu fa inna allaha alimun bil mufsidin sun zama matsarnata masu tsarna a ƙasar Allah to Allah ta'ala yana da cikakken masaniya kan mabannata yana da cikakken iko ya kama su da azabar da ta dace da wannan na daga yake ke nan malam yana cewa ya kulu ta'ala inna masal isa inda Allah kwatankwacin halittar isa a wajen Allah fi kudiratun Allah bisa iko da kudiratun Allah ta'ala حيث خلقه من غير أب فإن يهلكيش بعد ما أيوه كما قال آدم من مثال هلتا آدم فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم الله تعالى يهلك آدم باب باب هو bal khalaqahu min turab ya ma halice shi ne da kasa kuma qala lahu yace ya zama mutum mai jini da tsoka ya kasance haka wallazi khalaqa adam tabbas wannan mahalicin da ya halicci Adamu a wannan sigar a wannan sifar قادر على خلقه ثابت سميع الأولى والأعمى mai cikakken iko ne halitta annabi isa ta wannan hanya kuma ya halitta shi ta wannan hanya shi ya fi cancanta da dace domin wanda ya halitta mutum ba ruwa ba uba to mene abin mamaki in ya halince mutum ba uba sai ba wa in ja zaddi'a al-gunuwa idan har awan iyautaka zai iya yiwuwa fi isa ga annabi isa da kaunihi mahalukan min gari abin kawai saboda hujjan an halice shi ba uba فجواز ذلك في آية مثل مثل الأولى to a samu daman yin haka a ce shi ne Allah annabi Adam a ya ci cancanta tunda wannan ya haɗa biyu wancan gefe ɗaya ya ɗauka kuma gefe ɗayan ma wanda bai ɗaukan ciki ya mene shi wa ma'alumin billik tifafi أن ذلك باطل sanannan al'amari ne duk mai hankali a duniya jiya da yau da a wani hankalin annaci ba daidai ne ba fada'awahu fi isa a shaddu butulanan idan har ba a yarda adamu allah ba ne don bai da uwa da uba to wani ya zo ya ce isa eh, allah ne don bai da uba to ya fi fanna da lalacewa wa alhabu fasada kuma tulaifin da samunan da ta'addancin ya fi fitowa ƙungun walakin da malfa sai dai allah maruwayi ubangijin kowa da kowa azza wa jalla أراد أن يظهر قدرته لخلقه bisa wannan nau'in halitta da ya yi mazan adam kala-kala to ya ya bayyana cikin ikon ga mu halitta shi na halaka adama lamin zakarin walamin hulka a lokacin da ya halitta adam alaihi salam babu uba babu ruwa ba wani namiji ba mace a tsakani wa halaka hawa min zakarin bila ba ya da hawa da namiji ba mace subhanahu wa ta'ala wa halaka isa min unsa bila zakarin ya halittu nisa alaihi salam da uwa ba uwa kama kalata basiyyatar bariya min zakarin wa'unsa sauran jarirai kuma gaba ɗayanmu aka halitce mu da uwa da uwa kowa ya zo tsakanin namiji da mace nau'i hudu Allah ya nuna mana ƙayarsa ولهذا قال تعالى في سورة مريم كما الله يفدي في سورة مريم آياتا الشميلة ولنجعله آية للناس من لكيش باقوة domin ya zama alaman kasan akwai Allah mai iko kowa ya san daga cikin al'umma wa qala hauna anan kuma sai yace الحق من ربك فلا تكن من المنكرين sifar da aka gaya maka na halittar isa alaihi salam tsabar madarar gaskiyar kenan daga allah mahalicinka kada ka taba shakka ko kokari ai hazar kawo kuwa alhaƙo fi isa wannan zance da aka yi bayani shine hakikanin samar da annabi isa allazi la mashida anhu wa la sahiha siwahu wanda babu wani wasu yadda za a yi bane shi kuma babu wajen sahihin batutun ba shi ba wa ma za ba a da bayan gaskiya sai ne illa salat sai mata in ka ki gaskiya to za ka fata fasan zaman hallaka ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم daga nan waɗanda suka ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba isa allah ne isa allah ne sai allah ce to shi kenan manzanmu taho ina ba ka umarni an yi ba hilaman anadar haƙa fi amma isa ba da ruhul bayan ka yi mubahala inene niya shi ne mubahala halatti ne mahuban mai ƙarya ya sa shi jahannama an gane ko sai a zo a yi mubahala ga duk wanda ya yi saurin kai ba ya da al'amarin yadda aka halicci annabi isa ba bayan bayyanan nan bayani da ya zo فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم wanda ya maka jayayya ya ce ban yadda haihuwarsa aka yi kamar kowane ɗa ba bayan wannan tabbataccen ilimi daga Allah na gaskiya na hakika ya zo maka ce da mai jayayya ku taho cewa ƴaƴan cikinmu da ƴaƴan cikinku da matanmu da matanku an na, an fusakun mu haɗu da mu da ku duka ai na haɗuruhun fi halin mubahala jin mu taho da su lokacin da za mu mubahala kuma naftajin ai lalta'in mu yi tsinene niya sannan jaran. la'anata Allah ala al-kafirina mukan yakinuwa da la'ana da nisan tabawa zama hamara ga duk wanda ya zama tarbiyaci mai nawa mulku daga cikin mu ko daga cikin mu in ba mu mulki ba wa ke wannan adalci ya zo da gaskiya a kan ya ta bai ce shi ba a zo ne ne niya Allah ya ne ma mai karya da nuna sun muke da karya Allah ya ne ma ne sun kone makaryata Allah ya tsine ma sai musulunci amma duk da haka suka nuna وكان السبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا دليل Saukar ayan mubahala da ayoyin da suka gabace ta duka tun daga farkon zuwa har zuwa nan fi wafi na jama'a akwai wasu baƙi da suka zo annabi don su shi daga na jama'a shi ne annan fara shi na ƙadimin wasu na tsara ne masu bin annabi isa suka zo faja'alu yuhajjuna bi isa suna ma annabi a kan yadda aka samu da annabi isa suna duba su yadda bazan Allah ne ko Allah ne ko Allah dai cikin alloli ko. wa fi fihi ma yasumuna min al-bunuwati wal ilahiyya ta tanzaniya taƙuri yadda suke yadawa cewa 'dan allah ne kuma allah ne fa an gada lawarwa ta dama ta zai tura maddan alayyar sai allah ya saukar da farkon wannan tura yana rantsi a kan wa huwa al-bukhari an huzaifa قال جاء الآخر والسيد فاجبان جعان حذيفة يجي آخر نجا سيد wanda mutane ne daga najiran suka zo ila masulillahi sallallahu alaihi wasallam yuri dani an suna son a yi tsineneniya a kan isa ƙala fa ƙala a hajji kuma lissafi sai tsayin ya dubi tsayin ya ce masa kai mu sha ba mu san ruwa ba la ta fara wallahi kan ta kuskuren yi wannan abin A wallahi in kana nabiya ina rantse maka da Allah in annabi ne fala annahu muka yi mubahala muka la'anci juna muka ce mai ƙarya Allah ya tsine maka la naflahu nahnu wala asbina min ba'dina wallahi ba za ni na sama ba kuma duk ya mu sai sun tari hada ya suka ce gaba na kuɗi kamar kama sa'altana wai irin da akan ce mu bada shi da abin da ka nemi mai mubahala mun yadda shine inna nuwatika ma na. wa su ma'ana rajulan amina? wala su ma'ana illa amina ka aika mana da mutum amintacce cikin mutanenka karka ka mana wanda ba amintacce ba Allah ba annabi ya ce la abu a sanna ma'akum rajulan amina ina tabbatar maku zan hada ku da mutum daga cikin madiyana amintacce habba amin wanda yake mai gaskiyan aminci fakka shamaba laha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi duk suka cike wajen kowa sai yana Allah Allah a ce shi za a ba shi za a ce ya je faƙala ya a ba ubai da tabunan jama'a a wannan lambar ta tashi aminu hamid umma ya wawar a ba ubai da san jama'a tashi kai ne shi فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yana miƙewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haza aminu hadhihi al-umma wannan shine amintaccen al'umman nan gaba ɗaya. a kan kowane sahabi yana da tashin shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muslim ya rawaito wannan da tirmidhi da nasa'i da ibn majah kwatan kwace muwayarsa imam ahmad ya rawaito da nasa'i da ibn majah ta wata hanyar daga ibn mas'ud Allah ya fara maka yadda ina hawo wa huwa imam ahmad an ibn abbas قال قال أبو جهل إذا رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطاع على عنقي لعنة الله على أبا جهل على أبي جهل yace idza kama aitu muhammadan bisan da naga muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda al-ka'aba yana salla a wajen ka'aba la'atiyannahu wallahi sai na ji na yana yin sujada hatta a sa ala unuqihi kuma zan sa kafa in take wuya lanan ne na wani mai hikima ya ambaci al'umma da ƙasa daban-daban ya ce duk sun bi shi sai abuja da tsayawa jahilcin da an gare ka tana mai tuba a haka kuma ya tafi jahannama kamashin wuta lahanatullahi alaihi lauka, فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا الله ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أحدا الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم اتناع في مخرج الله da أبو جهل ya cika alkawalinsa صلى sallah ya taka to da mala'iku za su zo kuru-kuru kowa na kallon su su kama shi su maɗe ba ka shi da kowa walau annal yahuda da yahuda wanda suka zo suka same ni afwan da yahuda wanda tamannawul mauta da sun yi fatan su mutu a ce su ne waliyan Allah su ne makoyan Allah sun ce ba mai shiga aljanna sai su sai alƙur'ani ya ƙalubalance shi ba ƙalubalance su ba kamar nawul mauta in kuntum sadiqina shine annabi ce walau annal yahuda na rantse muku ga Allah da yahuda wannan ta nawul mauta da sun fatan mutuwar. lamatu kuma nan take za ku mutu domin an ƙalubalance su ku yi fatan ku mutu yanzu to da sun ce muna fatan mu mutu yanzu lamatu da duk sun mace walama abu mafaɗe da hulminan na kuma kafin su mutu sai kowa ya ga wajen zamansa a gidan wuta ولو خرج الذين يبادرون رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗanda suka ce in kana da gaskiya a fito a la'anci juna da sun fito an yi lamar jahula ya ji nuna malin wala a ahala idan za su koma gida duk abin da suka mallaka a duniya za su gaya mallaka. duk iyalai da dangi za su ga sun hallaka sannan kuma su yi su cikin halaka Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam وقد رواه الترمذي وقال الترمذي الحمل صحيح وان الروايه الترمذي رويته شد عن ابي an yi farko da ya ce hasan hadisin yana da darajar alhadisul hasan hanya ta biyu yana da matsayin nasiha wa awazin marda waje an sha'abi an yadin kwara والبرد أن وفودهم كان في سنة تسع wato waɗannan na tsaman da jama'in da suka zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta tsamaki zarta bari gidan duniya mun koke nan da shekara ɗaya لأن الزهري na كان أهل أهل نجعان أول من أدى الجزية إمام الزهري yana cewa na tsawon da sun suka koma kawo jiziya ila matulin lahi sallallahu alaihi wa domin da suka gaza ta yi ce ko ko ku musulunta ko ku shigar da ƙarshen musulunci ko kawo jibiya wa ayatul jibiya inama ta ranar inama unzilar bayan fashi ayatul jibiya kuwa an saukar da ita bayan an ci ne na maka wani ya kawo ta'ala قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون يقولوا ولا يدين الذين من الذين يقولوا الكتاب حتى يؤتي الجزية عن يد وهم صاغرون kayatuwar da ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar kanke saboda kiyama kayatuwar da ba sa hamanta abinda Allah da manzansa suka hamanta ka yaƙi waɗanda za su addini da addinin gaskiya daga waɗannan jama'a da aka bayyana shi hatta yi wajen jizya sai in sun kaskantar da kai sun bi dokan allah za su zama lumana sun kawo jizya an yadin ba a yarda sarkinsu dogarin shi ya kawo nashi ba an yadin kenan komin isanka komin ka sai ka ko na ka sabo ka nisa a gwamnatin musulunci hannunka da nan don a nuna maka ka kaskanta an yadin wani da wani suna masu kaskanci da wadatanci kaskanta su wa hau yin wanda wajen shari'a sha'ani عن جابر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الآخر والطيب رواية جابر يوا آخر الطيب تقربه من بن الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الملاعنة فكلمة مشوى كان النبي عيسى يشيك قدوم الإيمان فوعداه على أن يلاقناه البداء فكثير وزيد الجدفي تسلسل بضام الرؤية قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول المقول فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين يرجعن من أبي وفاطمة الحسن والحسين ثم أمثل إليهما يكي غامم فتو ku fito ba abaya hanyar yi jiwa sai suka doki suka ji an da jama wa a ma da hujjin kamaraci suka ce za su muka kawo jirgiya قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني da Allah ya وعد ni da بذكيا لو قال لا لأمتع عليهم الوادي نارا Gaya ce a akwai nuni to wallahi da Allah ya wo masa ruwan wuta a wannan waje na fadamar da muka baya alaƙa da wakili na balat تعالوا ندعو أبناءنا ya san ba ka saukata wannan aya da muke الجاهل أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب النبي كان كان علي هما سمكنسا وأبناءنا الحسن والحسين آدم حسن والحسين ونساءنا فاطمة رضي الله عنه وهكذا رواه الحاكم بما أناه ثم قال فجيه على شمس مسلم لك حديث فجيه من بفشرة إن من شيء بنا وعي الإمام مسلم ولم يحب جاه الله هذه مسلم وكفيك لنا وعي الله قال وقد رواه أبو داود الحيالي abu dawud ya ruwaito an sha'abi mursala ba muttakilan ba ba a fa hada asabu riwayar irsali shi ya fi inganci wa qad rawaya an ibn abbas wal barra akwai riwaya da aka rawaito da shigatin tamiri haka ya zo wuya daga dan abbas daga a kan mutum irin wannan riwaya kuma qala allah ta'ala إن هذا لهو القصص الحق wannan bayani da muke yi na tun daga farkon sura tun daga iskar yadda aka samu cikin mahaifiyar annabi isa har zuwa haihuwanta har zuwa kafantuwanta a mijirani tana bauta ma ubangiji tana hidiman masallaci har zuwa haihuwa har zuwa abin da muka so game shi شين القطر للخطر لأغاني كتر شين الأشياء أي هذا الذي قصفناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وانتم بياني دمك لا ضرطانك في شأن عيسى فمدى يدى أخطانك أن نجي كاد ما عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا مجيد في مصاب بسية جبار ونفنا فمدى شيء ومباكي جبار أبوه وما من إله إلا الله فكن بأو من يتبعك إما الله وإن الله لهو العزيز الحكيم كما للي الله تعالى شيء مروي من حكمة فإن تولى إذا ما يبدأ kuka gijiri kuka juya baya an haɓa ila gairiki ba ku ji wannan bayani ba kuka koma aka canza inna Allah alimun bil mufsidin kun ga mabarnata to Allah yana da cikakken makani a ga mabarnata ai man ajala an al haqi ila al batil wanda dai ya kauce ma gaskiya ya gangara fadamar ƙarya fa huwa al mufsid shine mabannaci wallahu alimun bihi Allah yana sane da shi wa sayajrihi ala zalika shamal jazaa Allah zai ba shi sakamako mafi sharri sakamako wa kuwa al-qadir Allah kuma shine mai cikakken iko الذي لا يقوته شيء wanda ba wani abin da ke kuce masa ko ya tsere masa subhanahu sarki ya tabbatar masa barin haka